Mazauna jihar Adama wadda ke kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru sun fara tofa albarkacin bakin su gabanin ziyarar da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai Jamhuriyar Kamaru tare da gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Jibrilla kan batutuwa da suke sa ran za su mai da hankali a kai baya ga harkoki da suka jibanci na tsaro. Daga cikin waɗannan batutuwan akwai na kogin Binuwai wadda ya rasa kasar Najeriya da Kamaru da sakamakon gina madasar ruwa ta Lagdo da Jamhuriyar Cameroon ta yi a shekara ta 1983 ya raunana harkokin noma, sufuri da kuma da kasuwanci. Dr. Umar Ardo ya ce kamata ya yi shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Jibrilla su sake waiwayar yarjejeniyar da Najeriya ta kulla da ƙasar Jamhuriyar Kamaru kan amfani da albarkatun ruwan kogin Benue ɗin ta yadda ƙasashen biyu za su amfana daga gare shi. A cikin shawaran da zan bayar shine yayi magana da shi eh, a kan isu na Benue a kan isu na Lagdodam. Lagdodam daga ran da aka yi shi ya kare ruwan Benue Musa Ali da muka yara muna zuwa nan bakin kogi a kota a Jimeta muna ganin jiragen ruwa suna kawo eh, eh, abubuwa kaman ko a sauke a sake tafiya ko ko kuma su wuce garwa amma yanzu babu don Lagdodam da aka yi shi president ya daida da president din kabaru yadda za a mai da bantalar ruwan nan yadda za a cire Lagdodam sannan kuma abinda Lagdodam take kawo Kamarun din Kamaru ba za ta rasa ba wannan shine ba shawarar da ni nake badawa shi ma da yake jaddada matsayin matsinta sarkin ruwan geriyo malam abdulrazak abubakar ya ce alatilas da dama daga cikinsu sun rasa sana'o'insu sakamakon ƙasa ruwan kogin benue ɗin a matatsar ruwa ta lagdo da ke jamhuriyar kamaru yanzu sanadiyar toshe wannan wurin yanzu wasu masunta sun taka tudu sai su koma su sara itace ko su koma wata sana'a wanda ainihin abun da muka gada kama kihi kuma mai safar a cikin ruwa yanzu babu shi wannan wannan kogin da aka toshe in son samu ne Allah ya ba Buhari iko da shi da gwamnan mu an Adama mai adalci su muna mana akan magana kogin nan a rika bude shi irin yadda aka saba domin mu koma walwala kamar da baya ga wannan matsalar da mazauna gabar kogin Benue ke fuskanta a duk shekara musamman cikin damuna ita ce na ambaliyar ruwa sakamakon buɗe ruwa a duk lokacin da madatsar ruwa na labdol din yayi cikowa wanda ke sanya asarar rayuka dukiyoyi da kuma amfani amfanin gona. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.